aka ce a kashe shi saboda ya kashe wani to sai ya maza je wanka kafin a zo a kashe shi to shi wannan bai zama najasa ba a wurin su sai shirbe da Allah fa qutila li zalika sawa bi ainihi unzur al hadith sani min al mas'ala wannan ya riga gabata baya abu na gaba israjul haid wan nufasa'i wal junub min indihi korar mace dan tana cikin haila ko tana cikin nufasi ko tana da janaba mutum ya kore ta daga sa ko daga gida wannan bid'ar asali dama daga wurin yahudawa take so a tsarin yahudanci in mace tana zaman al'ada tana cikin al'ada ba a zama da ita gida daya ba a cin abinci tare da ita ko a zauna shin fada daya abu na gaba tarku shughuli mimman hadara khuruj ruhul mai hatta yamdi alaihi sab'atu ayyam mutumin da ya halarci ka zo daidai lokacin da mutum zai mutu kai kuma kana wurin sai ya cika a gaban ka. to waɗansu suna cewa wai sai kai kwana bakwai baka fita aiki ba ko kai dan kasuwa ne karka fita kasuwa amma ma'aikacin gwamnati ne karka je sai ka hutun kwana bakwai to wannan bid'a ne ka dawo madakal na ibn al-hajj abu na gaba itu kada ba abin anna ruhal mayyit tahumu hawla al-makan alladhi mata fihi wadan suna cewa idan mutum ya mutu to kuma ruhin sa tana kai kawo a wannan wurin da ya mutu itikadin haka ma bid'a ne abu na gaba ibqa'u sam'ati inda al-mayyit laylata wafatihi hatta su kunna fitila ko kendir a wurin mamaci a daren da ya mutu har asuba ba za a kashe ba wannan ma bid'a ne abu na gaba wada'u gismin akhdar fil ghurfati allati mata fiha wadansu suka je su ballo rese a jikin bishiya ko wani ganye su rataya a kofar ɗakin da gawa ke ciki kafin a ɗauke ta a kai ta makabarta yin haka shi ma bid'a ne abu na gaba qira'atul qur'ani inda al-mayyit hatta yubashara bi ghaslihi mutum ya mutu a zo a yi ta karanta qur'ani wa har sai an zo an kammala wanka ana ta karanta qur'ani a wuri wannan bid'a ne abu na gaba azafir al mayyit wa halqu anatihi bayan mutum ya mutu sai a ce a yanke masa farata a aske masa gashin gaba wannan duk bid'a ne ka duba al-mudawwana na Imam Malik sun nuna wannan bid'a ne abu na gaba idkhal al-qutun fi duburihi wa halqihi wa anfihi sanya auduga a duburan mutum ko a makogaransa ko a hancinsa wannan duk bid'a ne wannan sanya auduga da ake duk bid'a ne ka duba al-mudawwana na imamu malik wato bid'ar kaga a maliki ya jama'a bin bid'a ne abu na goma sha biyar da an turabi fi ainihin mayyit wal qawli inda zalika la yamlau ayna bin adama illa tura. wannan bid'a ta ta kasa ce wai idan mutum ya mutu sai a zo a dauki kasa sai a sanya a sanya idan kuma ana cewa wai la yabla wa aina bin adam illa tura ba abin da ke cika idan dan adam sai kasa ka duba budukan na ibn al-hajj abu na goma sha shida tarku ahli al mayyiti al-akl hatta yafragu min dafnihi wadansu idan an mutu sai a ce ba za a ci komai ba a gidan har sai an je an kai shi makabarta an dawo sannan a ci abinci barin cin abincin ana jin yunwa bid'a ne kita abincin ka na goma sha bakwai iltizamul bukai hina al-gada'i wal asha akwai bid'a a wani gari su kuma idan an zo sai a rika kuka lokacin cin abincin rana da lokacin abincin dare sai an yi kuka sannan a ci abinci abu na sha takwas shakkun rajulin sauba alal abi wal akhi mutum idan babansa ya mutu ko dan uwansa sai ya zo ya kama riga sai ya yaga wannan ma bid'a ne ka duba hadisin da ya gabata a can baya a kasa yace illa fi ahwalin nadira ka an yakuna al-mayyit illatun yuksha ma ha khuruj shay'in mimma yulawithu al-kafana aw yunajjisuhu yace ba a cewa mutum ya halatta ya da rigarsa sai fa in a jikin mamaci din akwai wani abu da ake jin zai bata abin da sai ka yaga rigarka dan ka kare najisar da ke tattare da shi wannan babu komai amma dan nuna bakin ciki bid'a ne na sha tara al-huznu ala al-mayyit sanatan kamila ai a tsaya ana bakin cikin mutuwa da jimamin wani har tsawon shekara guda la taqtadibu nisa'u mace ta ce ba za ta yi kunshi ba fiha a wannan shekara bil hinna ba za ta yi kunshi ba da lalle wala yalbasu thiyabal hisana a ce ko la yalbasuna thiyabal hisana ba za su sa tufafi ba mai kyawu wala yatahallaina ba za su yi ado ba fa idan qadati sanatu idan shekara ta wuce kuma amilna ma yu'hadu hunna sai su yi duk abin da suka saba yi minan naqashi wal kitabatul mamnu'i fi shar'i sai su je su rinka yin abin da aka saba na annakshi zane wal kitabatul mamnu'i fi shar'i ko rubutu wanda aka hana a shari'a yafi Allah zalika hunna wa man iltazamna al-huzn ma'ahunna wa yusammuna bidhalika fakkul huzni wannan suna sa masa suna fakkul huzni wannan ma bidar kila ta wani gari ce abu na karshe da zamu tsaya a kansa sai ce ifa'u lihiyatahu huznan al-mayyit akwai wanda ya dan wanda ya mutu inda ba a jige mu sai a jige mu wai duk bakin ciki dan su jordan da siriya duk haka suke kaji su gemun ba wato sai in bakin ciki ya zo a ajiye shi in lokacin ya wuce kuma a ciki akwai kuma waɗanda su kuma sai in za ka haji sai ka bar gemu har ka je daga ranar da kai jifa ka zo aski to a ranar sai aski gemu an kammala sai wata shekara ɗaya to wannan kadan kenan daga cikin abin da zamu samu damar karantowa yau har dai zamu tafi a haka aka har mu tsara littafin kila ba zai dauke mu tsawon karatu ba tunda abu ne kawai kirga ake haka sallallahu wa sallam wa baraka assalamu alaikum zuwa wasu tambayoyi wannan ba ansa ko dai ba kawai zamu ansa kadan daga cikin su ne wanda suka saukaka da kuma kila guda biyu kadai na yau sauran kuma sai mako mai zuwa wannan mai tambaya yake cewa mutum ne ya auri kirista sai ta mutu to ya zai ya halatta zai iya halarta jana'izar jana'izarta da yan uwanta za su yi bisa da tsarin kiristanci bai halarta kaje ba amma in kai ne kadai da sauran waɗansu yan uwanka za su raka ka je ka binne ta wannan mun gabatar a baya dan uwanka ko kafiri ne za ka je ka binne shi sai dai ba wata kima da ba baki irin wanda ake baiwa musulmi kamar likkafani wanka da wani ladabin kabari a za ka je ne kawai ka yi rami ka jefa shi a ciki ka rufe dan karwa mutane wari amma idan danginta za su yi tsarin binne ta da suka saba a al'adance a gargajiyarsu ko a addininsu wannan bai halatta ka je wannan wurin ba wannan ce na ga a cikin masu bin ra'ayi irin naku mace za ta iya koyarwa kuma za kuma amma kuma wani kuma daga cikin kuɗin ne kuma shi kuma ce ita mace ba za ta koyar ba saboda bai kamata a ji muryarta ba don kar a yi sha'awarta to ni zuni ke neman ƙarin bayani asali muryar mace ba al'aura bace ba duk malaman da ke cewa ba a jin muryar mace muryar mace al'aura ce ba su da hujja ko fi sun kawo saboda Allah bai hana mata su yi magana ba da mace al'aura ce da sai muryar ta kai al'aura ce sai a hana ta yin magana a Allah bai hana su yi magana abin da yake kar su yi gwasan magana kar su yi kakale ko gwandaren magana fala taqba'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad abinda aka hana su amma magana sai ce wa kunna qawlan ma'rufa duk maganar mu da mace za ta yi in ya zanto qawl ma'ruf ne ya halatta ya halatta ta saya ya halatta ta sayar ya halatta ayi sallama ya halatta ta ansa sallama annabi ya ga mata yana musu sallama in ya wuce da ayar mata ce assalamu alaikum to tabi'atul hal kuma dole su ansa وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا kuma Allah yake cewa sahabbai dangane da matan annabi in kun zo gidan annabi wata bukata kar ku shiga ku roke su ta bayan hijabi ta bayan labule wa idza hunna mata'an hunna min wara'i hijab in za ku roki wata bukata ku roki bukatan ku ta bayan hijabi ta bayan labule ku yi tambaya an gama abinci a ce eh ko a ce a'a ku ce to a ko mana namu duk ya halatta ku yi wannan magana mai gidan yana nan baya nan duk ya halatta ku yi sallama amma ita matar aka ce ta ji tsoron Allah in za ta yi magana ta faɗi magana da take ta dace a shari'ance ka ce kakalan magana don jan hankalin wannan namiji amma asalin nassin magana ba a halarta ba a haranta ba to kaga kenan a bisa ga wannan tsari mace za ta iya karantar da musamman yin za su mata ne yan uwanta za ta iya karantar da yara ƙanana waɗanda ba su ba balibai ba amma ba ta karantar da taron maza ne ba zai abin nan ba zai karɓi ba ta fuskar nassi duk da cewa wadansu sahabbai sun rika fatawa wajen sha amma karantarwa ban fatawa ba saboda haka dai muryar mace din nan ba al'aura bace ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ko alama ba haka bace ba mata sun zo cikin masallaci sun yi wa annabi tambaya a filin idi sun tare sun yi wa annabi tambaya a ranar arfa sun tare su annabi ranar idin babbar sallah yawmul hajjil akbar annabi na mina mata sun tare sun masa tambaya har wata mace ta tana tambayar sa dangane da hukunce hukunce aikin haji al-fadl bin abbas yana daura da shi yin zira mutu ido yana kallon ta sai annabi ya kauda kai nan sai sake lekowa tana annabi ya sake kauda kai nan yaro ne yana cikin matasa sai tambayar ta ne mata ta jira da a ce muryar mace al-aura ce da sai annabi ce karki mana magana bari sai ta an ke banta ko ki rubuto wannan yace ka cewa wanda bai bada zakka bai zama mushriki ba kamar yadda zahirin ayo da duk kanun gwada ne ana kalubalen ka ne kamar yadda zahirin aya ya nuna shi menene karin bayani akan haka karin bayani domin zakka rashin bayar da ita baya mayar yadda mutum kafiri sai in mutum ya yi inkarin wajabcinta shine ya zama kafiri amma mutum ya yi da wajibi ce san zuciyarsa ya sa kawai bai bayar da ita ba wannan yana nan a matsayinsa na musulmi mai sako ubangiji ganin damarsa ne masa azaba ganin damarsa ne kuma ya fi masa amma ana masa barazana da azaba kamar yadda hadisan annabi suka nuna kasancewar za a yi masa azaba wannan bai cire shi daga mummuni ya kai shi kafirci za a yi masa azaba gargadon laifinsa a lalata sani daga karshe kuma a kai shi aljanna amma dan kawai gaba da zakka baka ce musulki ne wannan baka da hujja ko ta sishin kuma ayar da suke kafa wajen da ita wa wailul lil mushrikin alladheena la yu'tuna zakata to amma ko ba ayar wa hum bil akhirati hum anan mushrikai ake magana wa la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun me bayanin ayar bayanin ayar wannan in ma kana so ka more a fikihu ita ce kashin bayan ayar da malamai ke kafa hujja da ita kan wata mas'ala da suke cewa halil kuffaru muqatabuna bi furu'i shari'a amla kafirai an umarci su da sallah da azumi da zakka da haji koko ba sa su ba wanda suka ce san ba sa su ba imani aka ce sai sun yi imani ne sannan umarnin sallah zai biyo baya in musu yau ba zai biyo ba wadanda suka ce a'a an umarce su da sallah da azumi da zakka da haji duk da cewa sallah da azumi da zakka da hajjin ba sa inganta sai bayan imani ya samu amma dai an umarce su da su yadda za a yi musu azabar rashin yin imani